ka daina kallo na ka karanta da kyau shi karanta da kyau dan kulliya ne fa ya gama fa kulliya yanzu yanzu yanzu wannan malami ne wata rana shi za a turo dinga duba ka ai ka ki bude ita da iyare ni ba gaurin ba kuma na gaurin shi kuma ya bata an ce la ilaha ko to faɗo tashi gari ba layi na uku waje layi na hudu ne ma layi na hudu ne ko ba daga aizan aka taso ko daga aizan na kasa ne aka taso to wa marduhu mutaramin bihi ila talafi ciwon sa ya jefa shi zuwa ga halaka wala ya shi'uru bi marti kuma bai san da cewa ba tambayan kalmomi ne ba ma'ana ne ba in ka ɗauko za ka ainihin wanda shaidan yi masa a zuciyarsa ya ainihin abin nan ta kamu da wannan ciwo ciwon ya kai shi ga mutuwa shi kenan wala ya fitar bai bali shi kuma bai sani ba mudawatu ba balle maganin ta ba haka min azamil uqubati illa amma wal khassa Eh. Now. مسخن hmm? wanda yake aiki na kenan eh, menene wai za a fahimtun filamdi wanda mara lafiya ne kuma an riga an je masa an masa gina jina. ومن تأمل هذا الموضع ومن تأمل هذا الموضع wanda duk ya tsaya ya yi ta'ammuli ya tadabbarin wannan mawdu'i ta bayyana lahu al'amura za su bayyana masa a sarari anna aksara hadal halƙi, majoratin halittar nan da ake ciki a yau wai shekara ɗari bakwai kenan da duniya yake cewa majoratin mutanen zamanin nan hazal halka kada danna eh, ko kada nasu hakikata amfasin sun manta kansu tukuna ibararsa yana cewa idan ka lura da mutane sun bar Allah Allah ya basu ya sanya su ma sun manta kansu za ga majoratin mutane yau haka ake sun bar Allah sannan kuma sun bar kansu ba su tanadi wa kansu ga lahira yanzu ka dubi in kan lura yanzu ruwa ake tun muna cikin nan muna fake ba ne san ruwan na doke shi to amma in ka mutu a yanzu za mu je mu kai tara ruwan na buje buwan ne ka ciki ne ka tana da wata ya kamata mutum ya tana da ba tashin hankali irin ruwan nan kasu na janaza yanzu inda wani zai mutu za mu nuna masa gata ruwan nan duk ba za mu je shi ba ko zuciyar kan taɓa ta kare ta cikin ruwan nan a kai shi gidan shi mu je mu tsaya balle in wata makabarta ce ta kashe wannan malam ka da an haɗa rani yanzu ruwa ne za ga inda wani ruwa na ya ruwa da ke bulbula kuma ruwa za ka shi baki kire kamar naman mutane ne inda suka rufe da cikin kila da za ka san suna za ka ji wari ke a kwalfe a kwalfe a kwalfe a ce a kawo shi haka za ka sa baban a ciki haka za ka sa malaminka a ciki haka za ka sa uwarka a ciki ba maganan a ɗaga kafa ko a ne kuma kwan ɗaga kafan ba amfani shi ne gatan ka na to amma yanzu gidanka ka je ka kalli gidanka ko yanzu ka tuna tsakin da kake kwana ka dubi yadda ka gyara shi amma ba ka gyara ta ba hmm? mutum a wata za ka ga zai tafanin zai kusa dubu goma a yan biya rabo dubu goma a wata sai mutum ya ci dubu goma dubu sha biyar to sai eh, ya je ne mata da ya ce a ce ba komai a ɗakin ba komai a ɗakin ba masara ba shinkafa ba wane ne wanda mutum sai ya kusa kashe sha biyar bai sai yan ya'ya guda uku da wani can wata tsohuwar mamansa da zai sa mata a kwano ya kai mata a sa mata a kula a kai mata da wasu sha biyar su zo daga na amma mutum a wata bai kai sha biyar lahira ko bai duba inda zai fa sha biyar alhamdulillah an san cewa magana da muke ba ana nufin a kawo nan ne ba a duk inda za ka kai ka kai amma a tabbatar da sha biyar inda za ta amfani a dinin musulunci ka dubi inda kake ganin aikin Allah ake a nan ka fasu aure duk inda ka je kai aikin Allah Allah ne ne karba da mutum ne karba kai tunani in na ba wani za a fi karba a ah, dan ka gama ana fi fita ba wani ana zaton wani zai fi aiki da abin shine abin da ake zato in zaɓe ma za a abin nan to wani ne kila zai yi aiki da abu mutum bai iya ba da sha biyar a wata sai dubu biyar inda a ce sai da a ce to bari a fitar da gurum wasu masu kwazo kamar mutum dubu ɗaya tun wata za mu aje dubu biyar biyar da ko da ɗari biyar dubu biyar biyar a wata dubu biyar biyar a wata mu ba da shekara biyar kuɗin nan sun isa ai abubuwa. Sama ba za mu yanzu. kuma sannan da za mu yi irin wannan abin ɗin mafa dubu biyar biyar muna son sai shekara biyar ta ce, kuma zo mu ga wannan abin ɗin ko mutuwa kai kaga Allah zai sa ka a ciki tun da mai iko ne aikin Allah sauƙi gare shi wanda ya niyan kaza sai Allah kai shi wannan asabi yamshi ko ki ho har walatar to a sai haka da tun mun san haka mun yi imani da kan Allah zai iya ka samu a ce ka fara dubu biyar da na muna son mu je shekara biyar sai sai ka mutu Allah zai sa maka shi a hada hmm? suna iya yi ya cire to to yanzu baka gari ba tafiyan addinin su daidai da yin zane a ilimi nan ne fa za ka ce yanzu ka dubi eh, anguwan nan ka dubi masallacin mu na anguwan nan ka cire bambancin wani abu daga wani abu ka dubi karan sun wani a cikin masallaci na jimma ka zan ku ɗauke taro soma sun ta gada ma ta da tsiya ta dinga karsan karsan yawon yawon su tsaro soma shari ne a ce lokacin da aka haɗu ana sallan nan ta ta da murarsa ta sakama ta dinga zarfin da yawo can ko in ka je floti nawa ne na kafa aunawa da unan wannan na haka da wannan haka ban auna ba je taka ne na taka haka na kallon wurin wuri kyakkyawa babu komai aure kuma tunan wada ne da kake zanta in da tsallake ne wurin nan ya ji masallacin wancan duk masallacin kula kan titi nan wurin na fi su ba mai fulo ta irin shi ko kuma zai mai yin wannan kuma wani abuwa sai mu je kasar waje ba ba mu da bukatar saudiya ta rike kudinta ta ko ta rike kudinta ta mu ma ko din kanmu ne za mu yi sai dai ba zuciya kuma shedan ba mu son Allah son Allah ne bai shiga ba wani ma wanda iji ya ji ne da zuciya biyu ta saboda kana hisa ko kaga Allah ya samu mun manta kawunan mu mun ba Allah wa man ta'ammala hadha al-mawdu' ko bayyana lahu anna akthara hadha al-khalqi majority wannan jama'an kada nasu haqiqata anfusihim wa dayya'uha sun tawazartar da su wa adha'u haddaha sun bata kafanka min وباؤها رخيصة بثمن بخس سوف عندنا فرحان تنتهي متنيا سيرة ودنيا بخس بيع بخس بيع غنب جبني شنكين أثارا وإنما يظهر لهم هذا عند الموت في أنظر مفاتكم متعدما ما كاري لا يصح فيها kwana da ce a ɗaya ne ba ka bindi ba ka kauye ba ka kaza duka harkar duniya amma maganan addinin Allah sai gani ana tsadar lokacin mutum yana ga bai ba da lokacin sawa addini wai ya ga haru haza tullar bahori wannan zai bayyana dukkan bayyana yau mata zaburi akwai ranar da ana sani ranar afara yau mai ya zaharu lil abdi ranar da zai bayyana wa bawa annahu gubina fil aqd an riga yayi asaran aqida alladhi aqadahu li nafsihi wanda ya kudura wa kansa wannan ciniki na ta bai riba ba fi hadhihi dar wa tijaratu allati ittajara fiha da fatauci da lima'adihi fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi كنا ونموت يتجر في هذه الدنيا أين لا ينا فتوشي أولنا الدنيا سبود الآخرة كيف الخاسرون فالخاسرون أترون يندعي أبو ثم يدعو بلا ربا قال الله فضائي نظر الله